a mai kashi wurewa ko wanda ta fara sarai ka duba fa'un barzan yau ka duba ta wa babbuna munabba ru'usun ni'ami talatatu wucin ni'imomi duka guda uku ne فأولها نعمة الإسلام هذا نتوجه allati la tatimmu ni'amahu wanda ni'ima mutum ba zai cika ba illa biha sai da su sai da musulunci ni'imomin musulunci ni'amahu والثانية النبي نعمة العافية نعمة العافية ليس كذا دعاء العافية دعاء يوم الذي تقول هم قانا مليون يا رجل العافية wannan ne wurin go to ni amatul afiyati allati la tatibu al-hayatu illa biha rayuwa ba za ta yi daɗi ba sai da lafiya da zara aka rike maka ɗan wani abu malam gabaki ya sai duk abubuwa su zama albarka da talifatu na uku ni'matul jina التي لا يتم العيش لا يبرد إلا به وصولا قوي سيداء وقدم سعيد الجريري من الحج شيخ سعيد الجريري هذا دعيك الحج فجعل يقول أنعم الله علينا في سفرنا بك Allah ya ni'inta mu a tafiyar mu da kaza wato kinta da duk wata jarrabawa da ka samu sai ka tsallake ta sai ka a shiri. mu ko mutum ya tashi sharjan zai zai da irin ba kuma sharjan nan ya faru ne su da Ita yanzu al'umma ba a faɗi yake yanzu an shiga wahala ba an shiga ba, ai Najeriya na yau an yi kaza an yi kaza ba sa faɗin neman da shi shi ne mai ne ba za a canza kuma sai kun canza kun canza canza da ku maimakon ku ga imomi ku kuka yi a'a abubuwa a cikin sannan yake cewa ta'idadun ni'ami mutum dinga kirga ni'iman da ta yi masa kina shi hmm, ina da kaza ina da kaza akwai wata magana da suke cewa da hausa kyan roƙo ne tuna baya tuna baya ne tuna baya kaga magana nan an yi ta a kan ilimi suna baya shi ne roƙo sai ka gani ka dabi ko annabi yusuf da ya tashi roƙo sai ce Allah kai ne kaza Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza yanzu ga abin da nake nema ko amma yanzu aka je roƙon ra kawai Allah ban ruwa ko haka sake za a yi du'a kawai alheri na ciwo an tuna ka ba an tuna ka ba an tuna ka ba an tuna ka ba ba a iya dama dama ma wannan du'a'i ne daga Allah du'a'i ne daga Allah amma in dai za ka yi roƙo ka shinki ka dubiya an samu kaza an samu kaza ga abin da za ka je amma cikin kunya muna neman kaza ko kuma kaza ya dame ni muna bukatan Allah ta yaye mana shi ta قال تعداد النعم من Wa marra, nan ya gabata ta ko amma dai koma wa ima fasila wa marra wa habu bunu, wa marra wa habu bi mukkala gama don sama gana ce wancan wa habu wancan ko ga wannan da a cikin haji wa habu nan ya wuce bi mukkala wani wanda Allah ya jarabce shi na farko dai a wanda mala umarin ba kamar sha na sha ba da labarin na kana jin wani wurin yake ko ga shi yanzu zan gaban kyauta ya wuce ya ga wani ya samu jarrabawar gidi mace goma ya samu jarrabawa da gutsutsurewan kaba jefa hannu da kafafato ta fi makadu na uku gurgurin dama kafa kafafato ta zo ta ce oriyanan kuma ba ta abu nawa a ama wacce su maka'an kwamiyana kaga misalin haka ce shi ke tsama hayar kalle shi sannan ainihin jihe yana da irin wani nau'in kutusa kuma ta da baki rinta ba a wajen بير أما كذي وهو يقول الحمد لله على نعمه الحمد لله على نعمه وجاء كتب إن شاء الله بسنه مؤمن جيمن هل أقول جيمة أنا فارغ جيمة Adik kan kat sini sopi, dia ayah orang macam kasan rogon wake yake daga idon ka zuwa da ka kalli cikin gari ga benaye ga gidajen kafa ga gidajen siminti ga gidajen robe da robe ga gidajen dutse da dutse kuma babu zumunci manzo da kasara fi aliha a duk yawan gari a fala hamadullah أنه ليس فيها أحد يعرفه بري باب وني أين ليس yake da suna suke aka ba su ba da zai laisa ahadun fiha ba wani a cikin garin nan bi arifu Allah kenan gairi eh yanzu in musulunta irin abin da kamata ko karanta masa kenan sanin Allah ba ta ita ni'imatul islami ba hmm? kuma ita ce ni'imar musulunci da haka ina godiya ga Allah wannan abu da shiga ba komai ne ba yanzu wa'annan mutanen gari nan da gidaje ba ba ga wuta ga lantarki ga bishiyoyi ita ita wasu ma na kafashin da ruwa duniya da wani jirgin sama aka ɗauko ita aka kawo an yi wani ne duka ga shi nan ba su san Allah sai ni ba dole gode masa ba ya zaɓe ni ka dubi kai ta wani mu'ace masa jahilci ko kafirci in kuna magana da wani akan musulunci a kan kaza su maka ka kalla Saudiya da Amerika wanda ke wani ƙarfin duniya za ka kalla sai ce Saudiya ma sha'awan Amerika ne ke ‘ya'yanta na Amerika menene da ya na Amerika Amerika take ba ta yaba ko tana ba musulmai abu ko da siyasa ce saboda an fi karshen su ana iya irin wannan taimako la Allah siyasa amma suna sha'awar kayan su sun da hatta shiga irin ta su ake makarantun su can ake ɗiban da gwamnati ma'aikacin su a nan Najeriya yake bani labari daga cikin 'ya'yan salakuna wanda sun je suna wani mutum kenan sai a ce a tashi a yi sallah lokacin sallah ya yi sai aka ce wani bakon malami na kiran da sake tashi mu je sallah ka ce kai kana kula wannan shi ke da ke amma kan ke american can ije yi karatu zai na kasa aka koro shi ya ma shi da ta aka koro shi daga coci saboda zina ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza ta ga wannan da shi da jaki da ke yi zama ya ci gaba da yi masa wasu ya ci gaba da jan hankali ta baiwa iri iri ne don yanzu dan tabbiji ya saka a gaba shi dai gwari ne malam ba ka sani yadda za ka da kuka tun ina masa maka magana kana so kana dariya kana so wannan cikin kalmomin da yake watsawa sai kafa mota kalmar da za ta ci ka yadda za ka da to saboda haka wanda ya wanke fuska ga ba daɗi muka zo mu ce a cikin musulunci ba mun zo ne mu bauta wa Allah sannan kasancewa ka ka karɓi ne musulunci muna maka murna yau ta samu ni ina da ba irin ta ka dubi kabilar ta ka dubi irin mashagalan da kuka kullo cikin sakarin Allah ya zaɓe ka ya dawo da kai ɗakin Allah Allah ya zaɓe ka bauta wa Allah kaga wannan ni'ima ce daga Allah yanzu abokan ka daga mai jin bbc sai wanda ke kwace na bacci yau ka kalle da zaka take musulunci akwai neman da ta wuce wannan babu ko gobe za ka ga gobe allah ne da ayyukan zuwa gona sun zama mana wani abu sai ka ga mutum ya kara yi cikin ka akwai tafi a ke sai ka ga kun tsofi za ku wuce ka ko ka dinga yi baka san me kake ba kana nan ka tsinci kanka wannan shafi kana nan ka tsinci kanka wannan shafi kila in lokacin sallah ne na nafila ba ka tashi ka fara da rana ba su haka ka ashe cikin ni'ima muke ce yanzu da shi na gobe ce kai wanda zai kashe ka ana yi ni dai wallahi na jin daɗi don siffata magana ce gani nake in ci wai guda ba don makarantar nan ba zan rayu yi ka gaba don makarantar na kila ma ban mutu ba to da na shiga ba tabbas da hankali na ta daga kina amma duk irin abun da na ɗewo duk irin duka na da kai ina zama kan kujerar na Allah na sai karatu to za ka iya tashi sau da dama kan wurin da tashi ina buke buke kwana na dawo ka je nan in gangaro nan to da ba ainihin abin nan ba kawai ma da ina zuwa ina zama ana na manta to ke ba yadda za a yi shekarun da ka yi. gudawa ce na ta kira na ta kira ba to ko zo ba zai faru ba ne da kai ba dan haka ba da na fito Ɗan karamin ciwon da zaune na lamanta shi an zan ku kawai amma in ko in zan ku ban iya gaya muku komai ba zan ki kallon ku in zan ku haka ba zan ki cewa ko zai yi sa za ku gana ce muku na fi murnan wanda bai duba ni ba da wanda duba wallahi na fi san shi kan da mu wani ya ji sunna mai fudulu fudulu tale ne kawai tsakanin da lamban da lafiya ban kan garin mutum hmm? mutum ban san kalle don ga mutum to saboda bai ne in ka kalle shi na dawo da kallon sa zan fushi da kuma akan gwada ne tale ne da abin da kuma ina jin daɗin abin na shi mutum bai bai damuna sosai amma dai wannan kada rushewa a zin da nai eh, da jan hankali da nai wanda ya musulunta irin wa'annan kisoshin ba shi kaɗai da ya kamata da ya ja mutum da mutum da ya musulunta tsammani da kuɗi za a bashi kai ba musulunci ba makaranta idan mutum ya zuwa makaranta daga nan zai fara ce masa ya cewa wane ba ne ba wato ba haɗa haɗan da wani ba ba kuɗinsa na gani ba ba kuɗi ya zo nema wuri na ba ma kuma ba na ba shi ya ba ni kana ba shi daga ba su suka dama ballantana na roƙa ma shi a ga ma'aikaci kaza darekto aure kaza wani ne aure kaza ainihin karatu ya zo yi me zo yake ne da Allah inda inda mai bukata ka gane shi bukatun kinka aka duka wa Allah idan ka fita Allah ya hidda su in kawai barka a ciki ka dinga godiya tun da dai ya baka na musulunci shi na ba ta sa kari da ba yanzu ma kake jin daɗin musulunci ka ci gaba da bautar Allah a haka hatta Allah ta kasance in mutu a ce ka mutu in kuma da sauran rayuwa ka rayu inda sauran Allah bai fitar da kai ma daga halin da kake ciki ya canza ma wani halin Allah na da iko saboda kana a ilakin daga a afala amadullah annahu laysa fiha ahadun ya'rifu Allah Gairi. to kaga ina fasara mana ni masu islami ko ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا رويت مجانا وسمجانا دجا النبي أنه قال إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عند فقد أدى شكره إذن الله تبارك وتعالى ya ni'imta wa mutum ni'ima sai ya gode wa Allah inda faƙada adda shukura nan ni'ima idan misalin mutum ta da nuna ba Allah ne na amfanin gona ko Allah ya sa albashin ku ya fito kana iya ku dinga bi ka wannan na cin wata bakwai wannan na cin wata uku wannan na menene amma yi bota za a biya mutane kai ba su nan ko ma'aikata suna gano ni ba ma'aikacin gwamnati ne ba amma ma'aikata suna ba a lokacin kirkiri ga albashi da kowa ya zo kai naka ka yabo za a face rubuta masu wannan ne ke hana wasu aikin gwamnati ke kai kuni ta kuɗi na sai ki ce kyauta za a ba saboda kadan to wannan ni'ima da Allah ya ba lafiya da kuɗin ko ta dabbobi ta amfanin gona to godiya na farko ka san Allah ne ba wannan ni'ima ba wane ba ne ba ba wance ba ne ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ne yake yake ba saboda haka nan yanzu sai ina godiya ga Allah wannan ni'ima ta yi amfani da ita wurin taimakon addinin Allah ai akwai wata magana ne ba sani ba na yawan buga wata wata daga madaidai wata ba daidai ba sai na cewa ce ba kyauta Allah ya yi yin iman nan da ka mai ta ka ba to ina abin ka bayar ina aikin da ka yi ka sani me cewa ka yi amfani da yadda ka ba bayan ka kiran ka ne kawo masa ba haka ku yi ce da shi shin halittun ka kace sha'awa ka taimakawa ko ko na ka ce sha'awa ka taimakawa duk ya ce a taimaka illa ya ce wanda ya taimaki mutane abin da ya kara jikin mutane na da lana goma ya za a kama har goma amma wanda ya taimakawa wajen addininsa zan yi sama ba a nika maka ɗari ba wani zaɓi wanda ya ba aika aika Hmm? ya ce yi maganan gaba ɗaya na kusa da ne za su shi kenan shi ne ƙwarwato a yi ƙwarwato mun zuwa ai wannan ya fi shi ana magana wani aya magana wancan mai kafa sai da yake godiya sai dai za a kirga shi daga cikin irin wa'in amma wannan ɗin a zamanin nan namu sanin ni'imar musulunci tun da mutum yana wani bayan bayan ganin wata zauna musulunta ne ne da kaga dai ba ni da gida ban da wani kwana ban da kasa kasa san ban kalli jiki na ma duk ya kukumbura ina bukatar ya zan je aka yake ina bukatar ya ta ina ne nan ba ba ka zo za ka yi Allah ba ka roƙe shi da kawai idan zai ba yanzu kawai ɗan zai ba wanda Allah da ya da shi kashe ya da shi to saboda haka nan ta koma ta koma wa Allah ta kama Allah to wannan ma wanda ya wanda duk dare muna yi wanda ya kamata an musu abin da za musu amma a fara nuna musu wannan wani zai wani zai zauna shi bai shawara amma bai da zafi yana sai sa ɗinki irin na suwa don yana sai dinga abin abinci irin na suwa don yana sai auri mata irin mata ka ba yana sai yi ne na iri kaza kuma ba aikin push kaga ai wannan musulunci. yadda nan gaba da yanzu idan yayin da ka musulunci musulunci za ka kalla ka kada wani za su baka sannan kuma da irin dubara da ta roba amma dai ka nuna masa musulunci Allah ka cewa wa musulunci ne ni'imar ba wai ka shigo cikin nan ga wani ya zo da mota ya faka wancan ya zo da jeep ya faka wannan ya zo da keken ba ya kara wannan ya zo da ciki ne ke ya zo ya zauna wancan ya zo da kaza ya faka ka kalle duk wannan karkikin duniya ne ba wata tsiya ne ba wannan kalma ta la ilaha illallah da ka faɗi wannan ƙuduri na ka ya fi duk duniya na da wani cikin wani zuka karkitan duniya ne in ya ga dama yana yaba sunan da kake ganin su masu motocin nan da masu hukamin na Allah ya basu amma da ita ka da su ne, da kama bin da suka dauka duka babban ma'aikaci yana hoci to ya sha'awa ya bi a sababa kuma Allah ya yadda ya bashi to idan su idan su ka nuna masa ta inda ka daidai wajen wancan yanzu akwai wanda zai musulunta da akwai wani nan muka musulunta da shi a turzin aka zane shi Ni ya musulunta daga na isa musulunta na ga yau lauya ne ko ya dai aka yi na masa yadda aka yi hakika a wani ya zo musulunta ya zo nan mana yana godiya yana da yi ne kalli motoci ike na ga da motoci da yawa da Allah ma dan kusa a bani daya cikin wannan dan fa wannan ne ya san kanka ya a ƙarshe sai muka ji labarin ya je ya musulunta wani abokin kazina ya ba shi da ko ya musulunta a sokoto ne nema ko daga nan zai koma lamarin sai koma abin da daidai na ji ina zan na ji jin dai na ji na ji sarki uku musulunta san ku duk inda aka bashi certificate ba za ta kare ke kallo ba ba musulunci ke kallo ba ina kallon da aka bashi hmm? yawwa ke eh, haka dai ba za a ji dutti ji ne amma yana da jiki na yi ba shi ne ba malamin da wannan ni ba daga wani wanda ya zo daga sakwato duk da dai daga wanda zan yanke ya zo daga sakwato lokacin muna farkon dawa ana kamasa kamar muna ga mu inna za mu shigar da musulunci a zuciyar kuwa. wani yaro matashi ya zo ya musulunta da shi tuli ne kuma fadan da aka yi din nan na gaba da baki ɗaya su an kashe su suka samu hula da biyu na wasa da biyu shi kenan na shi na sashi a jika na wasa da ke ina yaron na in kaje da yake da dalili ƙarshe ma nan in ya tambara sallah sai kufa sai kufa sai kufa na ce a kai shi a kwanci ka ba shi ba shi ke zai yi wanki a ba shi ba shi injin ɗin wanki da mene da mene na ce wasu su ba shi ba shi malar habibu Allah ke ransa ya mutu limamin kwanci ka kai ka haba mana a ba shi kyauta ba shi ba shi in ya kafa ne sai ka ce kun bar masa in ya mutu ma an bar masa kuma nan gaba in ya tara lokacin da ya zo biya sai ake to rikici da da jari ya zauna a wata hajjiya nan cikin anguwar rufi ne ko ne dan tsakanin nan mana hajjiyar nan tana tsini wa yayin kakanci komai da zai kare buga ba ta ce kai ba ta san kicin ba ta kicin da ta yau ci kafin a kai da kai ba isa shi malam ya dinga rusa sai da ya faru ni ba fa faɗa min komai ce malam na ki ce ya ka kaza ceri kaza kaza kaza kaza yan sai malam ya fashe da kuka kuma ina kalo da hawaye ha irin koyin abin da yin jina ko kai ba wani kuci za ka ji wani ke na ce sai kamar na ce bayanin komai ai na riga na ya shi maka ki ce wallahi ne dan fushi ya karu na dan fushi duk maganar da na gaya maka siya ne ba da ma sunansa a cikin kingdom ce gashi gashi gashi gashi gashi ga sunansa Me ce to ai al-islamu ya ki kuma kaula wannan kuma lokacin da kai wannan ƙarya baka sani ba amma yanzu ka ga imani ya same ka ga mutum ya kashe mutum ɗari Allah ya masa gafara ka ce mara cikin dare ka shaka ka kashe jiki da shi ran nan Rike ajiya kayan gidan nan a waje. Ya ɗauki kafin, ya ɗauki kafin, aka fito masa har da kayan yara kanana ana tsawon Allah. Wanda ƴaƴanta ba su yi mata tsawa, amma da yau da kayan Allah. Ya fi shekara uku tare da Kuma daga nan an gwamma a zo suka zance shi, da saboda kan mutum yanzu na kallon shi da isa masu musuluntar da lokacin ta wata amma fa kada ki musuluntar da mutum kuma kada ki mako. ki mako. in za ka mutum taimako kai masa taimako sai dai ka kafa kafa ba za ga duk kirkin sa ba ka fashe da ka bar shi gefe gefe abin da nake maka dan Allah ne saboda kana amma ka kama da kawai Allah ne zai ka kan kowa. don kanin da abin da muke magana in Allah ya irga wata ni'ima har ya bada yi gode shi ne wancan godiyan abin na gaban guda uku nan san wannan ni'ima ko Allah ne ba yanzu tun Allah ya ba ka gode bayan ka gode masa sai ka ɗauki ni'ima nan ka tafi yadda inda Allah ya وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن بكت نصر حتى أوتي بدانيال أنظر مصر النبي ننتكي في مصر دانيال فأمر به فهو بس إن بكت نصر كاتم أنغر سكتين عارفة عارفة واحد با إيماني kuma tsakaninsu da addini جدا jarabawa kisa wannan shi ne annabin shi kafin mafi masu fita da Allah ɗin nan sun fi yawa da mamar saboda fa amara bihi fa hubi ya sa aka kulle shi fi dubbin harami wa raton rami ne kan inda aka fashi wa adara aka dan ya sake zakuna na خلى wa bai na وبينه ثم فتن عليه لأن أكبوتي ذات جدان كربشين بصر بعد خمسة أيام فوجده قائما يصلي يصلي حين أنا نقول غير تصلى والقصدان في ناية الجب ذاقنا نصنا جيهم سنة سنة كنت وصيها لم يحرج عليه حلل القلب ركع ركعتين هي عن عن وش يقصد لما يجي مثلا ما قلت هنا دفع عليك دفع عليك يكفي الحين إذا كنا نحكي في قال قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي لا يحب من رجعه الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره الحمد لله الذي هو ثقتنا حين اه، تنقطع عنا الهيل الحمد لله الذي هو رجاءنا حين يسوء ظننا بعمالنا والحمد لله الذي يكشف عنا ضرنا بعد كربتنا والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد لله والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة سبحان يا ناقب بين الأمام wancan kun je sai dai du'a ina yana godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah baya barin ana manta shi balle shi. godiya ta tabbata ga Allah allazi la yasibu marraja duk wanda ya kwalla fara sa da Allah Allah shi. ka banci dai muna musulunci ne والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه الى غيره godiya ta tabbata ga Allah wanda bai jingina wanda ya dogara gare shi zuwa الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل ودي اتثبت الله وان شيني دو كرم دو صورم دو كتند دوارا تقاري والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء لنا بأعمالنا ودي اتثبت الله وان شيني رجاؤنا shi muka kullafa dai gare shi lokacin da ya su nana mutum mu yi muni da amali walhamdulillahi an na anna ba ba'da karfafin godiya ta tabbata da amma ainihin wanda yake yayi kuncin mu bayan ba cikin والحمد لله الذي يجري بالإنسان إحسانا godiya ta tabbata ga Allah wanda ke saka alheri da alheri walhamdulillahi allazi yujri bis sabri najat godiya ta tabbata ga Allah wanda ainihin yake saka da ainihin tsira da duk wanda ya hakuri guda nawa guda takwas Allah ba mu iko rige Duk wannan ita kwatanta da tsari ya ta bakin yaron na ba sai ka ce malam mu musulmi ne yanzu zan iya cewa ni musulmi ne wannan a za magana in dai ba a yi kuka ba kuma za a yi dariya irin wannan in ka dubi yadda makarantun da ta tun na farkon ta zuwa na mana sai muna neman mu tashi biyu don ba don dai waccan aya da ke wala ta kana da mutum na tattare da shi yanzu abin da zai rage mutum da ainihin abu ba da za a je aljannan nan mulun da shi ba da wasu zo mutum nan da ake magana da mutum da kuma dai ga yadda ake fara da mu imani mu ba irin wannan ne yanzu talauci ina samun amma kafi na duniya na samun da za ka ta hankali ba ya yi rani ya yi rawa ne ya yi rawa ne yanzu ba ba yadda zai akwai wanda za mu tashi karatu da su nan sai mu ci koma waje na sai da wallahi yau to gida na babu da wannan in eh, manya da maganar da ke ya yara maganar da ke gama. sai a duba kamar wane ne to kamar misalin kamar irin wannan yaro yana iya tara ku ce ke ban ribi ban da tunda dai ka yanzu wannan iya abin da zai iya baka kenan ribi in ka gan shi da dubbani za ka tabbace shi a gari guna na sauran sai kan hanya na fito ba kwari in ya ga in ya ga menene ga irin sabon da kake maka nan fa muke karatu da na kai karatu da mutum ka kama ka koma gida ka ce masa Allah za ka ko kuma ma bai ce ma ba gyara fasalin sa gyara menene kika menene duk ka siga ce ba zai zauna bai ma komai ba kadin da saboda menene mu ba sa kawai mata akwai wanda suka daina suke suka daina zuwa makaranta saboda kawai da san ga mutum yana zuwa nan da sauransa sai a ji a bashi shi yin sana'a ake ci a bashi in mene yake a yi masa kaza in mene ne a yi masa kaza ni an magana kamar ya ce zan je in gaya malam sai mu kana zauna cikin mutum musulunci dukkin da ka shiga yana kallon ka eh, kuma wannan musulunci yanzu ba magana na kai wannan magana ne ga wanda masu zonta wallahi mu ne mutum fata wannan magana mu dinnan wanda suka zama cikin masa da ni din da ke karatun nan nake karantawa ban iya ba ni na san kaina an bugar da mutane biyu inda mutane sun san nan mai wancan malami ne ne tafiya a sarira fi inda san mummunan abu na ke da ke da ba mai sallama da ni kuma laraba ko za mu gyara amma muna wannan garkar mu mutu a haka mutum na wuce ba muna amfani ba